بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان godiya ta tabbata ga mai duka Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya ta asabar safiya mai tara albarka ta goma sha biyar ga watan safar a wannan shekara ta da da talatin tara, kuma daidai da goma sha hudu ga watan goma sha ɗaya a shekara ta biyu da 2017 miladiya muna kundi na goma sha bakwai a karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas kuma wannan kundi shine da yake magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen zakka wannan shine mu na 149 kuma muna babi na goma sha tara babu zakati ma yukhrasu min thimarin nakhili wal a'nab man yi karatun hadisin farko a ciki babu babin da zai yi bayani akan babu zakati babin da zai yi magana kan zakka ta ma yi abin abinda ake mishi kirdado ake hasashensa min simarin na na 'ya'yan dabino wala'anabi da kuma inabi yadda za a yi musu kirdado inabi yana kan bishiyar tun kafin a tsinke ko dabino yana eh, kan bishiya tun kafin a yi mai aiki a kirdadan wannan dabino zai yi buhu kaza ko wannan inabin zai yi wuski kaza kuma ya zama na wannan abin da aka faɗa ya kai zakka shi kenan mutum ya samu ya ci gaba da harkokinsa idan ya kammala aiki sai ya fitar da zakkarsa mun karanta hadisin farko a ranar hadisin fi masu sama'u duk abin da sama ta shayar da shi wal'uyonu ko hadisin da ya sha ko amfanin gona da ya sha ruwa ta hanyar idanun ruwa walba'alu ko ya sha da jijiyoyinsa al'ushuru za a ba da zakat ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma wa fi masu bin nadhi kuma abin da aka shayar da shi ta hanyar bashi ruwa ta hanyar noman rani nisful ushiri za a ba da rabin ɗaya bisa goma a darasin mun yi maganar abin da ake nufi da noman rani da kuma noman damuna eh manjuwa eh shine rabin ɗaya bisa goma ɗaya bisa ashirin kenan ɗaya bisa ashirin da noman rani abin da ake ne da noman rani shine noman da kai ne kai ne kai wahalar ko dai da ƙarfin ka dinga ɗebo ruwa kana bayarwa ko kuma janareto kasa ko kuma shanu kasa ko raƙuma kasa kuna ce da kyau ko wannan shi ake nufi da noman rani noman damuna kuma shi abin da ake nufi shine ya zama na ruwan sama ne ko kuma a'a ko da da rani ne amma ya zama na ruwan da ka ta samu ko ruwan da ka ta samu wani idan ruwa ne idan yake malmalar da ruwa kawai kai abin da kai kai ka zo ka shi shuka ne kuma ka dawo ka zo ka abin nan nashi wannan duk yana karkashin noman damuna ne hakan nan kuma idan ya zamana da jijiyoyi ne suna kusa da ruwa sai zama na shukar kawai don shi kawai ta sha shikenan ta ta kai labari duk shi ma ya za a bashi abin da ya shafi al'ashar ne kuna ji da kyau ko idan ya zamana noma ne mutum ya yi da ya yi noman kuna na da kyau ko kamar wake da ake shukawa ɗan kaka wani waken ruwan sama bai wuce mai duka ɗaya ko biyu ba kullum da ke ko ruwan wake da ake wani waken ana shuka shi ne bayan ma an cire gero in a gonar gero ne ko an cire masara a dai gyara gonar sai a shuka shi idan aka shuka waken bai wuce ruwan sama a yi ruwan sama ɗaya ko biyu ba shikenan sai zama na raba ita za ta karasar da waken taimakon Allah subhanahu wa ta'ala nawa za a fitar da zakashi saboda eh? shi mai noman mai waken ba wai ya karasa noma shi ne da ban ruwa ba kaga duk wannan yana cikin noma daya bisa goma zai fita na abin da ya samu muddin abin da ya samu din ya kai wuski biyar wuski biyar kuma kowane wuski daya shine sa'i sittin idan aka ce sa'i shine ah, mudu da ake zakarfar da kai da shi babban amma ba manta ba mudu na zakarfar da kai guda biyu ne akwai karami da ake aunawa guda hudu na mutum daya guda hudu na mutum ɗaya wannan ƙaramin shi ake kira muddin nabi akwai kuma babba shi ake kira sa'in nabi shi babban shi ne na mutum daya in aka zo zakar da kai kowanne sa'i daya kowanne awo daya na mutum daya kowanne awo daya na mutum daya eh yawwa cokollo suke kira shi wannan sa'in guda 60 shi ake ne abin nan ƙanana guda hudu ne sa'i ɗaya. kuna jina da ke ko saboda ka sai ka rike lissafin in ka ji an ce sa'i aka yi shiru to ana nufin mudin na biyu guda guda hudu an ga an ce nisfu sa ana nufin mudin na biyu guda biyu duk waɗannan za ka haɗu da su a kafarori ko fidiya ko ciyarwa da ake za ka an ce sa'i guda ko kuma mudin na biyu guda ko kuma nisfu sa in ga an ce nisfu sa ana nufin mudin na biyu guda biyu in ga zance sa'i guda ana nufin mudin biyu guda hudu in kuma ka zance mudin biyu to ana nufin guda daya to shi sa'in guda 60 shine wuski daya guda 60 wuski daya guda 60 wuski daya kaga shi wuskin kenan babban abun awo ne da ake da shi a lokacin to kaga yanzu kenan in ka samu sa'i 300 ka samu wuski biyar duk wanda ya auna abin da ya kai sa'i 300 to lalle ilalla ya auna ya noma abin da ya kai zakka kuna jina da ke ko saboda haka idan yana kokwantan wannan abin da ya noma ya kai zakka ko bai kai zakka ba kai tsaye sai ya ɗauko sa'i ya auna da shi kafin ya je ga ƙaramin mudu da muke da shi a nan mina ko kuma babban mudu da ake da shi a arewa saboda mudun ga nan barkatai ne sai ka samu mai kasuwanci guda ɗaya yana da mudu kusan guda hudu guda biyu na wanda zai saya da su ne guda biyu na wanda zai sayar da su ne nasallahu salamatu wa afiya wannan ga gaba karamin bala'i bane Allah ta'ala ya tsare mu baki daya saboda haka mun yi magana a darasin da ya huce babu wani abu mai suna sai ka noma buhu goma sannan za ka fara fitar da zakka wana ji da kyau ko a lissafin da muka yi tabbas za ka fara fitar da zakka ko da amfani da ka noma bai kai buhu goma ba za ka fara fitar da zakka domin abin da shari'a ta ce sa'i 300 muddin ka auna ka noma sa'i 300 ka noma abin da za ka fitar mashi da zakka idan wannan sa'i 300 noman damuna ne to za ka raba shi gida goma ne ka fitar da kashi ɗaya ma'ana sa'i 30 kenan in kuma noman rani ne to za ka raba gida ashirin ka fitar da kashi guda mana in sa'i ɗari uku ne kaga za ka fitar da sa'i goma sha biyar ina fatan kun fahimci wannan da kyau ina ƙara jaddada mana abin da ya sa ka ana duk buhu goma buhu ɗaya ana nufin wanda ya noma noman ya kai buhu goma ko ya kai buhu ashirin ko ya kai buhu talatin ko buhu arba'in ko hamsin ko sittin shi wannan duk buhu goma buhu ɗaya buhu goma buhu ɗaya ina fatan kun bai wannan da kyau amma yanzu ina magana wanda ya noma buhu tara ya noma buhu takwas ya noma abin da ya kai zakka ya noma abin da ya kai zakka ya noma buhu bakwai ya noma abin da ya kai zakka zai fitar da zakkarsu saboda haka yanzu buhu bakwai da ya noma a raba gida goma nawa ne tun da noman damuna ne nawa zai kaga zai fitar da abin da bai kai buhu ɗaya ba kun lura da kyau ko idan noman damuna ne hakan ne ya noma masara ko ya noma gero ko ya noma kaza duk waɗanda noman damuna za a raba abin gida goma a fitar da guda ɗaya in noman in masara ce kuma ɗan rani ai kaga ana noman masara ɗan rani idan kuma za a raba gida ashirin a fitar da kashi ɗaya ka sani muddin kai noma abinda ya kai haka za ka fitar da tsakashi ɗaya kenan sannan na biyu idan mutum ya noma buhu goma sha biyu ko buhu ashirin da biyar ko buhu ɗari da hudu kada ya ɗauka waɗannan 'yan kamfa ba su da tsaka kuna ji da kyau ko in mutum ya noma buhu goma sha ɗaya zai fitar da zakar buhu goma ita ce buhu ɗaya sannan wannan buhu ɗayan na sha ɗaya shi ma zai fitar mai da tsakar shi sai ya auna shi adadin mudinsa sai a kasa gira goma a fitar da ɗaya an mudu sittin ne kaga sai a fitar da mudu shida an mudu arba'in da biyar ne sai a fitar da mudu biyar da rabi shi ne zakar shi hakan na wanda ya noma buhu ɗari da biyar zai fitar da mudu buhu goma ne da rabin buhu kada mu ɗauki cewar waɗannan waɗannan mudu buhu goma sha ɗayan wannan ɗayan bai da zakka wai ai bai kai goma ba ko ya noma buhu ɗari da biyu ko ɗari da biyar ya ɗauka wannan biyar ɗin ko wannan biyun ba su da zakka domin ba su kai da safi ba haka abin yake ba zakkar amfanin gona ba zakkar dabbobi ba ce zakkar dabbobi ita ce in kana da raƙuma biyar za ka fitar da akuya ɗaya raƙuma shida akuya ɗaya raƙuma bakwai akuya ɗaya raƙuma takwas akuya ɗaya raƙuma tara akuya ɗaya kaga waɗannan ƙari daga biyar zuwa tara su zakkarsu da ita ce wannan dai akuya ɗaya ko kuma kana da shanu talatin za ka fitar da tabi guda ɗaya ah, talatin da ɗaya tabi guda ɗaya talatin da uku tabi guda ɗaya talatin da shida tabi guda ɗaya ina fatan kun fahimci wannan da kyau amma shi amfanin gona ba haka yake ba a'a gaba ɗaya abin da ka noma shi za a raba gida goma a fitar da ɗaya idan noman damuna ne ko kuma ya sha ta hanyar idanuwar ruwa ko ya sha ta hanyar jijiyoyinsa za a raba gida goma sai a fitar da da kashi ɗaya wannan shine abin da ake mashi zakka kamar zakar kuɗi ai kaga zakar kuɗi ita ma gaba ɗaya ake lissafawa abin da ka mallaka gaba ɗaya dubu ɗari da saba'in da biyar da kaza da kaza da kaza sai ka ce a raba gida arba'in sai ka ɗauki kashi ɗaya ka fitar da zakashi to haka ake zakar amfanin gona gaba ɗaya abin da ka noma ina fatan mun gane wannan da kyau ya noma buhu ɗari da buhu biyar da rabin buhu kun gane ko buhu ɗari da biyar da da rabin buhu sai mu ce to buhu ɗari da biyar da rabin buhu a raba gida goma tun da noman damuna ne ko a raba gida ashirin idan noman rani ne to abinda ya bayar kaga za ka samu buhu goma da rabi saboda buhu biyar da kuma rabin wancan timbi ɗin shine zakarsu ina fata mun fahimci wannan da kyau eh ɗaya ya ce mutum ne ya samu buhu goma sha biyu kuna ji da kyau ko sai ya ce a fitar da guda ɗaya zakka guda ɗaya a rabawa masu shika to shi tambayar anan ita ce masu shika masu gyaran shi kullum da ke ko shin wannan da ya ce a raba musu ya raba musu ne matsayin zakka ko ladin shika a to ai bai ba bai yi ba ladan shiƙa bai yi ba sai ya fitar da zakar wannan guda biyu a matsayin sau da aka sai mai kiyaye dama ladan shiƙa ai mutum zai fitar ne a aljihunsa kun gane ko mutum zai fitar ne a aljihunsa ko da ka fitar a amfanin gonan za ka zaka shi shi ne abin da muke nufi kun lura da magana ta ko da ka fitar a amfanin gonan cewar su ai amfanin gona ake ba su a ladan gyara ladan shiƙa da suka yi kullum da take hutun da ba naman layya ba ne ya halatta a fitar da a bayar da shi a matsayin ladan aiki amma za ka yi zakka ma'ana idan su a wurinsu duk buhu goma in suka gyara maka za ka ba su ladan gyara buhu ɗaya misali nake yi kuna jina da ke ko misali nake yi duk buhu goma buhu ɗaya ne ladan aikinsu duk buhu goma buhu ɗaya ne ladan aikinsu to haka yanzu ka zama duk buhu goma kana da buhu takwas kenan imana eh domin duk buhu goma za ka fitar da zaka ɗaya sannan su kuma za ka ba su nasu ɗaya kaga yanzu a ɗayan da ka fitar a goma ya zama zakar har wanda ka ba su kenan kullum da ke ko don ba za ka ce to yanzu ya za ka yi ga ka ba su a wannan lada ne tsakanin ku ne mu dole ka fita mai da zakka kun lura da kyau kullure da kyau fa zakka ba ta cinye dukiya a goma ne aka ce ka fitar da guda daya a goma ka fitar da ɗaya noman damuna a ashirin ka fitar da ɗaya noman rani wannan shi ne ba a yi zakka domin ƙwace wa mutum dukiya ba ko domin a mai ba bakiyar ba duk ba a yi zakka don wannan ba kai da gani ka san haka dan buhu goma ne aka ce mutum ya ba da guda daya in an gada ma aka ce a goma ya ba da tare ya ci daya ya zai shi yake da ruwan sama ruwan rije shi yake da shi inda a ce yadda ake da dam ake noman rani a ce da za a noman rani ne da wutan nefa ya kake gani kullum da kyau in ya ga wani bil ba sai ya share gona ba gaba daya. saboda haka mu kiyaye ba a yi zakka domin musguna wa mutane ba Allah ta'ala ya mana jagora qala rahimahullah wa haddathani an malikin sabon karatun mu kenan ne ko qala wa haddathani an malikin an ziyad bin sa'ad an ibn shihab annahu qala لا يؤخذ في سرقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا أذق بن حبيك قال رحمه الله وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة قال عبيد الله ابن يحيى الليثي يتي وحدثني عن مالك كما يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني wannan daga مالك ابن أنس مالك ابن أنس يا رسول الشكرة تدريد سبعين ترى عن زياد بن سعد daga ziyad dan sa'ad daga ziyadu dan sa'ad kaga ziyad ibn sa'ad shine malamin malik anan an ibn shahabin daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wanda ya rasu a shekara ta 125 ku lura da kyau yau ga malik ya yi ruwaya daga zuhuri ba kai tsaye ba wanda yake duk karatun da muke muna karatun malik yana ruwa ne daga ibn shihab az-zuhri kai tsaye amma yau yayi yi biwa sita ta hanyar dalibin ziyad ibn sa'ad da ta ɓangaren dalibin. ibn shahab muhammad ibn bannan ibn shahab muhammad ibn muslim az-zuhri dalibin shi kuma shine ziyad ibn sa'ad mana tsakanin malik da ibn shahab a wannan hadisi akwai mutum guda shine ziyad ibn sa'ad malik ibn anas ya ce siqatu babban malami ne sakana makka yayi zaman makka wa qadima alaina al-madina kuma ya zo garin ya zo mana birnin madina walahu haibatun wa salah yana da kwarjini yana da kwarjini kuma mutumin kwarai ne in ji malik ibn anas an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri annahu qal ya ce ibn shihab ya ce la yu'khadhu fi sadaqatin nakhl ba a karba a zakar dabino ba a karban al-ju'uro dabinan da ake kiran shi ju'uro ba a karban shi nawa kenan ɗaya wala musuranul farra hakan nan ba a karɓan dabinan nan mai suna musuranul farra nawa kenan biyu wala azqubun hubayk hubayk hakan nan ba a karɓan dabino mai suna afku ibn hubayk nawa kenan uku duk waɗannan nau'ukan dabino guda uku ba a karɓar su a matsayin zakka ba a karɓar su a matsayin zakka nau'uka ne na dabino da ba su da kyau kullum da ko ba su da kyau waɗannan dabino ɗin saboda haka ba za ka ba da su a matsayin zakka ba idan su ka noma ba wasu malaman suka ce sai ka je ka so wani a kasuwa da za a fitar da zakka shi kullum da ke ko domin tun daga ga ibn shahab muhammad ibn muslim azuri ya faɗi wannan magana ba ya faɗe ta ne da molanka ba domin wannan la yuqalu ra'ayi ba a faɗan irin wannan magana da ra'ayi ko yana hasashen haka ya ji ne daga wurin malamansa kuma wannan asar ɗin ma abu dauda ya rawaito shi waɗannan nau'uka na dabino ba a karɓar su har wasu daga cikin malamai suka ce a kansu ne ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wala ta yamma tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi akhidhihi wala ta yamma tayammamul min hutun tunfiqun kar ku hada mai kyau da mara kyau wa lastum bi akhidhihi ko in an ba ku shi ba za ku karba ba illa an mai rufi sai ku rinsa ido ina fatan kun fahimci magana ta da kyau wasu malaman suka ce wanda ya noma waɗannan dabinan zai je kasuwa ne so dabinan da zai fitar da zakkai shi in ya noma wuski 300 haka zai ba da zakar abin in ya noma sa'i 300 zai ba da zakar sa'i 30 sai ya je kasuwa ya je ya so mai kyau sa'i 30 ya fitar da shi ne matsayin zakarsu wasu kuma suka ci a tun da abin da ya noma kenan shi kadai yake da shi a cikin shi zai fitar da zakka kullum da ke ko a cikin wanda ino ma dan a ciki zai fitar da zakar shi قال مالك رحمه الله وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يؤخذ منه في السرقة وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ السرقة منها من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره قال مالك إمام مالك ابن أنس يتي وإنما مثل ذلك misalin wannan da muka ambata هو wancan nau'ukan dabino da muka ambata guda uku aljuoror sunan dabino kenan aljuoror kamar yadda in ka shiga kasuwanni ka shiga wurin manoma in ka ji suna baka labarin doya sunayen doya za a gane waɗannan masana abin ne amma kai sunanta doya kawai ka san akwai wacce take sakwara akwai wacce ba ta sakwara wannan kai da kake mina kenan Eh? eh ana barka sa akwai mai sakwara da mara sakwara eh, ma ya so sanin mai sakwara wannan sai mai iyali ne san wancan tana sakwara wannan tana sakwara amma galibi eh ban ji ba kun da kyau ko to an ka samu masara doya za su in suka baka sunayen doya za ka ce a ah, kana mina amma baka san waɗannan sunayen ba wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza kuna ji da ke ku haka nan ka samu masanin masara ka samu manoma kai dai abin da ka sani masara amma za ka ce za ka ji ce wannan masara sunanta eka wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza haka nan ko da dabbobi ka samu kasan makiyayi zai ce wannan sunanta kaza kai shanu kawai ka sani amma zai ce ma wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza wannan kaza ina fatan kun mai wannan da ke ko haka nan ka samu manu in ka samu mahauci gaba ɗaya naman da ke jikin dabba sai ya faɗa maka sunan shi amma kai abin da ka sani naman sa amma zai ce wannan a cikin dabba shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza to haka da kai suna faɗa cewar dabino ju'urur ba a karɓar shi a matsayin zakka wannan jiri kaga duk waɗannan masana harkar dabino manomin dabino duk ya san waɗannan hakan nan musaratul farra ba a karɓar shi a matsayin zakka hakan nan azqu ibn hubek azqu ibn hubek shi ma sunan dabino ne fa ba wai sunan wani bane kada zan ce ibn Hubek dan Hubek takan yi wannan kabila su suka fi shahara da noma su ko kuma wata kilma su suka zo da irinsa ka lura da ke ko baka ji akwai gyada yar dakar ba gyada yar dakar dakar ba senegal ba ce amma ka ce gyada yar dakar sunanta kenan yar dakar qal ce wa huwa yu'addu ala sahib al-mal waɗannan dabinan da muka ambata da ju'urur da musuranul farra da Azu ibn hubayb in an zo lissafawa in an zo aunawa ana auna su ala sahibul mal ga wanda inoman dabino saboda haka za mu ce yana da joror sa'i ɗari wana ji da kyau ko yana da musuranul fara sa'i ɗari an samu sa'i nawa ɗari biyu yana da azukubun ubayek sa'i hamsin yana da nawa kenan ɗari biyu da hamsin yana da wani dabino kuma sa'i hamsin nau kenan to a wannan hamsin ɗin daban a shi za a fitar da zakka saboda wannan mai kyau ɗin a shi za a fitar da zakka sa'i da uku dan malam ya ce wa huwa yu'addu ala sahibul mal shi wannan da aka ce ba a ba za a karɓe shi a matsayin zakka ba kada ya ɗauka cewar ba za a fitar mai da zakka ba a'a wa huwa yu'addu ala sahibul mal za a lissafa shi ga mai dabino in an zo lissafa da biyu wala yu'khadhu minhu fi sadaqa amma ba za a karbe shi a zakka ba amma an zo lissafawa za a lissafa da shi amma an zo karba ba za a karbe shi wurin zakka ba wannan kuma mun yi shi a dabbobi kisa malik ya ce wa inna ma mithlu zalik misalin wannan alghanam awaki dabbobi misalin wannan dabino da muka ambata misalin dabbobi tu'addu ala sahibiha bi sikhaliha in an tashi lissafawa mai dabbobi ana lissafa sababbin haihuwa ko ƙananan dabbobin nan sababbin haihuwa jiya da yamma aka haife ta yau da safe mai karɓan zakka ya zo wannan da aka haifa jiya da dare za a lissafa ta a zakka za a lissafa ta ita ce ta kaza amma ba za a karɓe ta a matsayin zakka ba hakan nan wata tsimbirbira wata kyamusashiya da ya ɗaure saboda in za a tafi kiwo ma shi yake ɗaukanta kun lura da kyau ko wata ma za ka ga har kudaje suna binta haka don an zo lissafawa za a lissafa da ita amma ba za a karɓe ta ba ko wata makauniya nan duk za a lissafa su amma ba za a karɓe su a matsayin zakka ba قال مالك رحمه الله والسخل سو دبوبي سببن هيهوا لا يؤخذ منه في الصدقه ba a karɓar waɗannan dabbobin a matsayin zakka mun yi wannan da ku wa ya kunu fil am ba a karɓar su a matsayin zakka amma za a lissafa su hisa waɗancan dabbina da muka ambata su ororo su ranar farra duk za a lissafa su amma ba za a karɓe su a matsayin zakka ba qala rahimahullah wa qad yakunu fil amwali simar yakan yu takan yu shine wa ya yakunu domin yakunu fiili ne mudari'i da ya biyo qad yakan zo litakalil yakan zo litakalil akan samu amma banda kada ya alamu Allahul mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwani halumma ilayna wa la atuna ba'sa illa qalila ai kaga fi'li mudari'i ya biyo qad kun shiru ba an ce in fi'li mudari'i ya biyo qad yana zuwa litakalil ba to ayan yanzu qad ya alamu Allahul mu'awwiqina ba wai wani lokacin ba ne tabbas ne kaga nan ya zo lit ne ba ya zo lit ba wa qad yakunu fil amwali akan samu a dukiya da mutum ya noma simaru akan samu 'ya'yan itatuwa la 'ya'yan bishiya kenan la tu'khadhu sadaqatu minha ba a karban sadaka daga wannan itatuwa ɗin 'ya'yan itatuwa amma ana lissafa su minha daga cikin ire abin nan min zalik daga cikin ire-iren waɗannan ‘ya'yan itatuwan da ba a karɓar zakarsu amma ana lissafa su kuma amma ba za ka ba da su a karɓa ba alburdiyu akwai alburdiyu wa ma ashbahu da wanda i kama da shi mun samu nan? kenan ai can muna da jorowar muna da musanarar sarra muna da hukumin abai mun samu hudu ke wa ma ashbahu da wanda i kama da shi in an zo noman amfanin gona ba akwai birtintina ba akwai birtintina akwai dawar da ake ware ta wannan ta doki ce ko a lokacin da ake zaman lafiya eh akwai kwakwurundo duk wasu amfanin gona ne da in an zo in an yi noman dawa sai ga an ware wata dawa nan da yawa ita wai wannan ba a ce nisan ce lokacin da ake zaman lafiya ko yi ce wannan ta dabbobi ce haka kawai fa saboda an samu wada duk waɗannan za a lissafa su sai mun lissafa su dami nawa ne ko kuma in an sussuka su za su yi nawa su ba za a karɓe su a matsayin zakka ba amma za a lissafa da su saboda ka an same su sun yi mudu goma sha biyar aga mudu ɗaya da rabi kenan ko su mudu ɗaya da amma ba a ciki za a fitar ba a cikin mai kyau za a fitar da ka ce waɗannan na dabbobi ne dabbobin ba naka ba ne a ka ji ba shi da abin da sai dai a ce wannan ya lalace bai da kyau a zubar da shi to haka in aka ce wannan gaba ɗaya a kai shi iyakar gona a zubar da shi kaga ba za a lissafa maka da shi ba saboda ba shi da amfani amma tunda da kaga an ware waɗannan na dabbobi ne na raƙuma ne ko na shanu ne ko na kaza ne ashe yana da yana da amfani kuna jina da kyau ko yana da amfani saboda haka ba za a karɓe shi a matsayin zakka ba amma za a lissafa da shi ina jin muna fahimtar wannan da kyau akwai shi a manoma sosai za a ga an ware wannan ba a abin nan wani lokacin ma sai ga wata dawar shi in ya abin nan nata ba sai ce kai wannan da ba a dabbobi kullum da kyau ko a kiyasa ta ya fitar da zakata a mai kyau kuna jina da kyau ya fitar da zakata a mai kyau sannan wannan in ya gara ma ya ba dabbobi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza malamai al'amarin zakka ba al'amari na wasa ba shi ina da maimaita mana yana da buƙatar faɗakarwa fiye da inda kowa yake zato don asali rukuni ce daga cikin rukunin musulunci kuma al'ummar musulmi babu wani mutum guda da ya fito za ga yake adawa da rukunin musulunci kai ba ga da yake tara kuɗi hajaran majalar yana so ya je maka ba ashe ba adawa da yake da rukunin musulunci ba bayani yake so amin nagartaccen bayani tsabtataccen bayani akan abin da ya shafi haƙƙin Allah ya fitar da shi kuma wani lissafi yana nuna cewa a duk ɓangaren ɓangare uku da ake da suna zakka kamar ɓangaren dabbobi da kuɗi da amfanin gona ba wanda ike kamanta fitar da zakka kamar manomi kun shuru yana ƙoƙarin kamantawa don za ga wani in ya noma hatsin nan aka zo ana noma ana ɗorawa a buhu da zarar an ɗora buhu tara na goma ware shi ake ba ma ya lissafa shi cikin cikin nashi zai ware shi ya yi ya tari. duk tara a ware na goma a ware na goma wani daga nan gonar kuma haka yake wa atu haqqahu yawm hasadi to ashe abin bayani yake bukata a mai bayani tsaftataccen bayani ya gane ya san haƙƙin Allah gashi gashi gashi gashi gashi da wuya ka samu mutum kai mai bayanin wannan haƙƙin Allah ne kaga yana yana kokonto a kai sai dai ime wata fassara in bai abin nan ba saboda aka ai iya kokari yi mutane bayanin haƙƙin Allah domin su sauke haƙƙin Allah da yake kansu qala maliku rahimahullah la yi yu'khadhu min adnahu dukkan 'ya'yan itatuwa ba a karɓan zakka min adinahu daga mara kyawun cikinsa ɗauki wannan ƙa'ida ba a karɓan zakka min adnahu daga mara kyawun cikinsa kama la yi ukhadhu min khiyarihi kamar da kasan ba a karɓan zakka daga mafi ƙololuwar kyawunsa duk wanda yi noma ya san akwai abin da ake warewa iri kullura shi wannan sunan shi iri mana shi ake so a noma baɗi sai ga an ware gabza gabza masu ƙwayoyi masu kyau ba za ka zo ka ce wai a shi kake so a fitar da zakka ba amma za a lissafa shi ƙuraje na da kyau za a ba noman ba ruwa ya shayi girma ba za a noma shi saboda haka wannan zai yi mudu nawa saboda galibi iri ana barin shi ne a cikin sumbulihi ko a cikin zanganiyarsa da wuya ka ga iri an sussuke shi in aka sussuke ya zama abinci amma sai ga an bashi a cikin a dodon shi idan masara ce sai lokacin shuka yayi sai a fito da shi a gyara shi sai a shuka shi ina fatan kun bayyance ne da kyau wannan da aka ware a matsayin shine iri da za a noma faɗi idan Allah ta'ala ya kai mu za a yi zakka mun gane wannan da kyau ɗaya kenan na biyu ba za a karɓe shi a matsayin shine zakkar ba domin shine idan garin amfanin gonan gaba ɗaya an ware shi ne ma domin baɗi so wanda ya zo karban zakka ba zai ce shi a wannan zai bayar ba shi a wannan zai karba ba ku lura da kyau tsari na musulunci ba za a karbi mafi kyawu ba haka na kuma za a karbi mara tsaka tsaki ake karba qala rahimahullah wa inna ma tu'khadhu sadaqatu min awsat al-mal ana karban zakka ne daga tsaka tsaki ba mara kyau ba ba kuma wanda ya fi kowanne kyau ba wannan shi muka yi a dabbobi ai a zakar dabbobi da muka yi ba a karɓar tsohuwa ba a karɓar ƙyamsashiya ba a karɓar abin nan gurguwa ba a karɓar kaza haka na kuma ba a karɓar wacce aka tirke ta domin domin ta ƙoshi a sayar ita nan gaba amma za a lissafa su a matsayin dabbobi to haka al'amarin yake قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرس من الثمار إلا النخيل والأعناب فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخرص على أهلي للتوسئة على الناس ولئلا يكون ذا ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم qala malik rahimahullah imam malik ibn anas yace al'amrul mujtama'u alaihi inda al'amarin da aka ijma'in shi nan a garin mu na madina annahu yadda al'amarin yake la yukhrasu min simari ba a yin hasashe kirdado na 'ya'yan itatuwa illan nakhil sai dabino kadai wal a'nabi da inabi idan aka ce alkharsu shine hasashe dabinan wannan dabinan gashi nan a kan abin nan a jikin bishiyarsa sai a zo a yi hasashen wannan gona dabino din wuski nawa buhu nawa ake hasashen za ta samar na dabino a bana akwai ƙwararru masana irin wannan zai zo ya duba ya ce wannan dabinan wannan dabinan ana hasashen zai yi buhu 500 ne ba ka za a fitar da zaka buhu nawa hamsin buhu hamsin kenan to tambayar ita ce a wannan lokaci za a yi hasashen ɗaya kenan na biyu mecece fa'idar yin hasashen tambayi guda nawa kenan guda biyu a wanne lokaci za a yi ɗaya kenan sannan na biyu mecece fa'idar yin da ba za a jira sai ya yi ba ƙala maliku rahimahullah malik ya ce layu horosu mina sima ba a yin hasashe na 'ya'yan itatuwa illal nakhil wal anab sai dai an nakhilu dabino wal anab da inabi su ake yi ma kenan cikin 'ya'yan itatuwa da ake fitowa da da zakka cikin 'ya'yan itatuwa da ake fitowa da zakka domin su waɗannan abinci ne shi kuma ɗan itacen da ba da shi ana ci ne tafakkuhan kawai don marmari ake ci shi wannan ba a fita mai da zakka shi inda don marmari ake ci kaga nan da ana ganin da biyu ne shi ma na na marmari ne ko qala maliku rahimahullah fa inna zalik do lalle wannan yukhrasu ana mishi hasashe hina yabdu salahu lokaci mun zo lokaci lokacin da ake yi ma dabino da inabi hasashe zai yi buhu nawa wanda lokaci ake yi hina ya budu salahu lokacin da kyawunsa ya bayyana wai hillu bai'u ya halatta a sai da shi bai halatta ka sayar da 'ya'yan dabino a kan bishiyarsa ba ko inabi a kan bishiyarsa ba sai huda shi ta kaɗe 'ya'yan itatuwa 'ya'yan dabinan sun bayyana sun girma har sun fara ja sun bura abinda ake kira sun bura kurura ko ina fatan kuma mai ta hausar bura daban biri daban za ka ji hausar kama akwai ishimam haka na masar sun bura mana sun isa ce to akwai matsayin da sai idan dabino ya kai sannan za a sai da shi za a kawo mai sayan dabino ya sai gonar dabinanka ko ya sai gonar inabanka ko ya sai gonar mangwaranka hatta mangoro da ke kan bishiya muna magana siyawa ne ba muna magana zakka ba bai hala akwai lokacin da sai da mangoron ya kai sannan ka sai da shi idan bai kai haka ba bai halatta a sai da shi ba ai kaga ba ana sayan gonan mangoro ba gaba daya gonan lemo gaba daya kun lura da ke ko to ai leman akwai inda sai ya kai a girman shi da kaza da kafin a sai da shi in bai kai wannan lokacin ba ko an yi cinikin bai halatta ba shar'an kama ya matsu in mutum ya matsu ya matsu kayansa ya eh, to sai shari'a ta yadda sai shari'a ta yadda domin kada a cutar da mai saya ko a cutar da gona ce dabinan nan eh, abin nan mangoro ka san mangoro in yi huda fari ya kake ganin shi mangoro ya yi huda fari kana ganin ganyen bangwara ma ai ba wani mangoro ba ka ganin ganyen mangoro, gaba ɗaya hudar ta ta rufe ko'ina sai ka zo da mutum kai ka ganin nan cirikin huda aka yi ka ce za ka sai mai da mangwara haka gaba ɗaya me zai sayan yanzu ai ga ka ɗora shi akan akan gaibu shari'a ba ta yarda da wannan ba dan kai tsaye za a cuci ɗayan biyu na idan eh, masanin ƙwararre ne sai ce to kaga wani duhu da fari ce a ƙaddara cewar kowace guda goma za a samu guda biyu mai kyau kaga ya kwantar da shi kenan saboda haka malik ya ce ba a yin wannan hasashen a dabino da inabi domin a fitar musu da zakka sai idan ya kai yadda za a sai da shi sai idan ya kai yadda za a sai da shi in ko ya kai yadda za a sai da shi ne yabdu salahu kyawun shi ya bayyana ya'yan itatuwan su bayyana shine a hatta idza marra har sai yayi ja kun akwai abin da yake alama shi shine yayi ja idan yayi ja din nan to daga nan sai ya koma yalo shikenan ya bayyana akwai kuma wanda yake hina yabdu furayya kamar yadda muka yi da ku a sauka fara ta muwatta a can kitabul buyu' lokacin da tauraruwa kaza ta bayyana domin masana abin sun fahimci cewar lokaci kaza lokaci kaza yana tafiya duk wannan sanyi da muka fara shiga yanzu masana dabino da masana amfanin gona suna ganin idan wannan sanyi aka yi shi kwana ɗaya biyu ran na uku abu kaza isa ce kun da ke ko hakan nan akwai wani zafi da ake yi za ka da an yi wannan zafin ɗaya biyu za ka ce mangwara ta isa ce to akwai masana al'amari ya da ka sallama mashi in ka ji yana maka bayani sai dai kai ka sallama ina fata mun fahimci wannan da kyau ko dubi da Allah ta'ala ya yi bayanin ya yi tatuwa a cikin suratul an'am yace yace sinwan wa ghairu sinwan kullu min samari idza asmara wa tuhaqqahu yawm hasadi a yake cewa wa yan'i wa yan'i na farko kenan cikin suratul an'am wato yadda Allah ta'ala ya bayyana dabino a cikin suratul an'am da ar da al-inab zaka yi mamakin su wuri na farko da wuri na biyu malik ya ce wa zalika idan ya zama na wannan al'amarin haka kuwa anna samaran nakhil domin 'ya'yan itatuwa na dabino an shine bishiyar dabina wana jina da ke ku an shine bishiyar dabina Atamru shine 'ya'yan dabina kuna jina da shi wa min samaratin nakhili wal a'nabi kaga wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana shi abin nan muna da ‘ya'yan itatuwa shi ne samar muna da bishiyar ita ce annahul war rumman kenan ana asalinta annahlatu shi shine mufrad jam'insa shi ne annahlu bishiyoyin biyu. wa zalika anna samaran nakhil lalle bishiyoyin dabino wal anab da ya'yan itatuwa na dabino da ya'yan itatuwa na inabi ukalu rutaban ana cin su danyi wana ji da ke ko ana cin su danyi wa inaban kuma ana cin su bayan sun bushe da kenan kuma ana cin su da inabi abin ana cin inabi danyi ana cin shi kuma bayan ya abin nan to ku lura da kyau yace ana ci danyi ana ci ɗanyi dabino kuma akwai ɗanyi akwai busasshe kuma duk abin da yake ɗanye da busasshe ne idan aka auna mudu goma ɗanye in ya bushe zai da mudu na yana raguwa ku malik ya ce fayi su ala ahalihi sai a yi kirdadan shiga masu shi littausi ati ala nas domin a yalwata mutane kun ji fa'idar da ta sa ake yin kirdada litausi ati alan nasu a yalwata wa mutane tun da yanzu dabinon ya isa kuma suna so su ci ɗaya suna son su yi hidimarsu biyu idan aka zo aka yi hasashen shi aka samu masana suka zo suka yi hasashen suka ce wannan dabinan zai yi buhu 500 kamar da muka ambata ko zai yi buhu 100 ko buhu 50 kuna ji da kyau ko to yanzu da an ce musu zai yi buhu 50 ya halatta su tsunko su ci no kenan ɗaya ya halatta su tsunko buhu ɗaya buhu biyu su kai kasuwa su sayar su yi buƙatar suna emergency har lokacin da za a zo a yi mishi gyara na gaba ɗaya kun gane bambancin shine a tausi a ɗan an ɗebo an ci an ɗebo an sayar duk a ti nasu wali Allah ya kuna ala ahadin kuma dan kada wani ya zama yana da fi zalika zik ya zama yana cikin kunci gashi yana da wasu larurori yana da wasu hidimomi da yake so ya yayi gashi kuma bai da kuɗin ma da zai gyara da binan gaba ɗaya tukunna kun da ke ko ko kuma lokacin gyaran da binan bai yi ba yanzu dai ga dai buƙatar da yake da ita ta yanzu yanzu yana son ya kashe wannan wutar da ta taso to idan ya samu aka yi mai kirdadan dabino zai yi buhu hamsin kuna ce na da kyau ko shi kuma bukatar shi a dabinon yanzu shine buhu uku to haga ya ɗebo buhu uku ya biya larurarsa ranar da aka zo aka zo aka yi aiki na gaba ɗaya to a ranar sai fitar da zakata gaba ɗaya sai malik ya ce fa kwarasu ala zalika alihim sai a musu irin wannan hasashen ya halatta thumma yukhalla bainahum wa bainahu sannan sai a kyale su su da dabinan su masu dabinan wa bainahu da shi dabinan ya akulunahu kaifa sha'u suna ci diye da suka gana ma suna cin dabinan kawai su tsanko su ci su tsanko su tsayar sun mai yu'adduna min zaka sannan su fitar da zakashi alama kharis alaihim akan yadda aka yi musu hasashensa akan yadda aka yi musu hasashe akan haka za su fitar da zakashi saboda ranar da suka zo suka yi suka yi suka yi gyaran shi gaba ɗaya sai su fitar da zakkar na buhu hamsin da aka masu hasashe ɗaya ko kuma a'a ina ai yadda ake masu haka suke bi bishiya bishiya buhu uku buhu biyu buhu uku buhu biyu buhu hudu haka ake ta cinye shi haka ake ta cin da biyan nan har sai da aka cinye shi gaba daya babu wata rana da zaka ce ita aka ware domin a yi aikin duk an sauƙaƙa wa mutane na fatan kuma ya ci magana ta da kyau haka suka dinga cin da bina suka dinga tsanko shi buhu biyu buhu uku buhu in dai larura ta tashi sai a je a a je a tsanko in dai wata bukatar ta tashi sai a je a ɗebo haka aka a haka da binan ya ƙare talaka bawan Allah kun gane ko sai malik ya ce mana to yanzu a yadda ake musu hasashen nan na buhu hamsin in buhu hamsin ne to a shi za su fitar da zakka zakar buhu hamsin kuwa shine buhu nawa buhu biyar sai su fitar da zakar buhu biyar ina fatan kun fahimci wannan da kyau haka an sun tsan watakila yan sun tsanko buhu biyar su fitar da ran da suka tsanko buhu goma haka dai har su gama fitar da zakar buhu biyar shikenan haka sauki da aka yi musu ina fatan kun fahimci wannan da kyau tambaya ta anan ita ce wannan zai shiga masara ko wake ko كافا قال مالك رحمه الله فأما ما لا يؤكل من فأما ما لا يؤكل رطبا فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما يجب فيه الزكاة وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا قال مالك رحمه الله فأما ما لا يؤكل رطبا أما أبن دباء تنشي دنيي إيه banjiba ana gasa masara dabino kuma ana ana tumu gero ko gero me nace da gero ana tumu da shi ka san tumu ba ka san da wasu bane ka san tumu tumu ne dabi gero din gero din ne bayan ya fidda kai wani lokacin kai sai a hankali sai ga an ji an karyo shi an zo an sa shi a wuta in ya gasu ya gasu sai a zage shi hannu baka hannu ƙarya yanzu kun ce dabino ana abin nan gero ana cin shi ɗanyi ko ɗaya masara ita ma ana cin ta ana gasa ta ɗaya kenan ana dafa ta biyu kenan dawa fa dawa sai ta kai gero fa abin nan wake fa sai a ɓare shi sai a ci haka har lokacin da zai zo ya ƙosa ya wuce ci kuma eh haka ita ma masara akwai lokacin da take ƙosawa sai dai a haƙura kuma sai dai a je a ɓallo ta a zo a shim a mata hidima a ta baza ta a rana har ta ɗan kama sannan a ɓamɓare ta a je a kai ta inji kun shiru malik ku lura da kyau ya ce fa amma ma la yi ukalu ba amma abin da ba a cin shi ɗanyi wa inna ma yi ukalu ba da hasarihi ana cin shi ne kawai bayan an girbe shi minal hububi na yayan na hatsi shine hubub hatsi kwaya kenan kulliha baki ɗayanta fa innahu la yukhras shi ba a harsu ba a hasashe wa inna ma ahali hafi ala ahali hafiha abin da yake kan masu ita kawai idan hasaduha idan sun girbe wa daquha sun gyara wa tayyabuha sun tantance ta wa khalusat habba ta fito zunzurutun tsabata gata fa inna ma ala ahali hafiha ala amana abin da yake ga masu ita amana tofa malik ya ba masu ita amana aminta da aka yi musu shine yu'adduna zakataha su fitar da zakar idza balaga zalika ma tajibu fihi zakah idan hakan ya kai abin da za a fitar mai da zakka wa hadha al-amru alladhi la ikhtilafa fihi indana wannan shine al'amarin da babu sabanin shi a garin mu na Madina Malik anan ya ambaci hatsi kuna ji da kyau ko sai ya ce ba a yi mai hasashe amma sai ya ce wanda ba a ci ɗanyi kuna ji da ke ko ce ma la ukalu rutban kenan ma yi ukalu rutban min al-hubufa abinda ake cin shi danye daga 'ya'yan itatuwa za a iya yi mai alkharsu kuna na da kyau kun yi shiru don ku lura da abin da ya faɗa ya ce fa amma ma la yi uka lura amma abin da ba a cin shi danye sai in ya bushe to ba a yi mai to wanda ake ci danye fa kama za a iya yi mai kenan kaga masara ana cin ta ɗanyi kuma illar abin da ya sa shi ne domin a sauƙaƙa wa mutane a sauƙaƙa wa mutane eh, a mai hasashen masara shi za ta yi buhu nawa lura akwai masara masara masana sosai wannan masarar inda ta ake mata kaza ake kaza yadda take ɗinna bayan ta isa goyo ta yi an ga goyon kenan ta yi goyo har an balli guda ɗaya an balli guda biyu an ga ire-iren su an yi kaza an yi kaza za ta yi kaza to ka in za a yi mata harsu ba ka sai a sauƙaƙa wa mutane ce za ta yi buhu hamsin kenan yanzu yana da zakar buhu biyar a kansa ina fatan kuma mai tonin da kyau idan aka yi alharsu sai aka zo aka yi juthas sai ya sha bambam wanne za a yi da shi an zo an yi hasashe za ta yi buhu hamsin kun da kyau ko abin da ya sa abin da ya sa kai ne ma'ai maka hasashen don wata hidimar ka da ta su. kana son ka ɗiba ka je kai amfani da shi sai wannan abin ya kau sai wani fatahi ya zo kuma sai ka je ka biya bukata ka je ka biya bukata ka baka ma taɓa amfanin da ya saboda shi ake maka alkharsu ba to yanzu da me za ka fitar da zakka da lissafin harsu ko da lissafin abin da ka gani an maka harsu hasashen buhu hamsin sai aka zo aka samu buhu arba'in da biyar manjuwa manjuwa harsu ai shi ma abin da ya gani ne an mai hasashen buhu hamsin sai ya samu buhu arba'in da biyar nawa zai fitar da zakka

ne isa malik ya ce ma ukalo yu'kalu rutaba yasa aka gitta da waɗannan abubuwa in busashe ne kaza in ɗanye ne kaza kun da kyau ko sannan masara aslan in masara ce ai an fita amuli da ita ne akan ta bushe in dai ta ɗanya ai ana hajaran majaran ne ko ina fatan mun fahimci wannan da kyau wallahu ta'ala alaikum salam wannan din da eh. gyada da gujiya su a eh, ya ce gyada da gujiya wacce ake kiranta kwaruru a ƙasa suke eh? a gushi shi kuma yana cikin kwasansa amma shi a zahiri ne a yi ba ana ganin ƙwallon ba za a ga babba za a ga ƙarni yau ita ma za a iya tono ƙasan ana tono ƙasan a ga yanayinta eh, akwai ƙwararru ma'ana dai yanzu tukunna za a yi mata yauwa ana ce ta ɗanyi ana ce ta busa ko eh suna yi ma su kenan أي ما la rabu ما masana a bayi qala malik rahimahullah الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه ويؤكل منه صدقته تمرا عند الجداد فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذ فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر أن أكي إجماع أن نقرم مدينة أن النخلة للي شيد بينو يخرس على أهلها أنا يوما سشي هساشي نزي بهو كذا كو زي كذا وثمرها في رؤوسها a lokacin 'ya'yan itatuwan yana sama ba a sauke shi ƙasa ba idza taba yin ya isa ci wa halla bai'uhu ya halatta a sai da shi qala maliku rahimahullah wa yu'khadhu minhu sadaqatuhu tamran sai a karbi zakkar shi bayan ya bushe yana tamran inda jidad lokacin da za a girbe shi jidad lokacin da za a girbe eh duk haka yake قال رحمه الله فإن أصابت الثمرة جائحة إذن إذن annoba ya shafi 'ya'yan itatuwan subhanallah al'afi watakila an samu wani sanyi mai ƙarfin gaske ko dai wata ja'iha wani bala'i ya afka ma amfanin gonar qabala an tukhrasa ala ahliha wa in asabat ath-thamarata ja'iha idan amfanin gonar ya sami idan bala'i ya afka ma amfanin gonar ba da an tukhrasa ala ahliha bayan an yi wa masu amfanin gonar hasashe zai yi buhu 500 an gama kawai sai wata annoba ta afka ma amfanin gonar wa qabala an tujaz kuma kafin a sami kafin a gyara qala malik rahimahullah fa hatat al ja'ihatu bis samari kullihi sai gaba ɗaya wannan annobar ta halaka amfanin gona gaba ɗaya fa laysa alaihim sadaqa anan ba za ba za su babu wajibcin zakka a kansu babu wajibcin zakka a kansu ja'iya shin yana cikin ja'iya a zo a sace gaba daya ya za ku ce na'am eh eh ban ji ba ban ji ba a ta yaya zama na masifa a ina sanar na ayyana wannan ya zo aka zo aka sace gaba daya eh eh shi ma zama ja'iha ba zai zama mutlak ba ba zai zama ja'iha mutlak ba ko gobarar daji wasu masu kamun bera sai su danno wuta wutar ta balle eh? idan ya isa a girbe sai bai girbe ba fa eh ya isa a girbi za ga wata amfanin gonar har ya fara faduwa ƙasa yana riɓewa ko baka lura da wannan kenan yanzu ba za ka ce wannan mutlak ba ne kawai ba zai biya ba kun gane ko cewar ba zai biya ba don an zo an sace kai tsaye ko kuma dan masu wutar daji sun danno wuta kamun bera ko kamun namun daji sun danno wuta ta cinye gonar kai tsaye sai ya yi bayani tukunna kafin a ce zai yi zakka ko ba zai zakka ba an sako burtali sun fita kansu mun fahimci magana ta da kyau fa in baqiya min samari shay in wani abu ya saura ya bulughu khamsata awsukin fasa'ida da zai kai wasu biyar zuwa sama bi sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam da sa'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ukhidha minhum zakatuhu sai aka zakkar wannan abin da ya saura din nas'allahu salamatu wal afiya Allah ya sauke kace ya taɓa faruwa ko an sace gaba daya Allah ya sauke Allah ya sauke walaysa alaihi fi ma asabatil jaihatu zakat وكذلك العمل في الكرم أيضا وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة مالك ابن أنس يتشي باب زكاة أكنسو na abin da bala'i ya afka makonar wa zalika al'amalu fil karam haka abin yake a inabi alkaramu shine inabi ai kaga muna magana ne ka abin da ya shafi dabino sai malik ibn anas sai ce haka kuma abin yake a inabi idan inabi ne shi ma abin ya fada shi ma haka hukunci yake idan masara ce fa eh? wa idza kana li rajulin qita'u amwalu mutafarriqa idan mutum ya zama yana da dukiya yana da gonaki daban-daban amwali mutafarrika yana da amfanin gona daban-daban a gonar gabas da gari ya noma buhu 45 amma a gonarsa ta bayan gida buhu biyar ya noma na masarar duka yanzu za mu ce can yana da buhu biyar can yana da 45 ko za mu ce yana da buhu 50 eh ai noman ruwan damuna ɗaya ne ai ba a ce damuna bara ya noma buhu kaza damuna bana kaza ba kun lura da kyau ko wai za ka kana lirajuli shi shine yanki amwal mutafarriqa aw ishtirakun ko kuma sun taru sun yi gona fi amwali mutafarriqa a gonaki daban-daban na can yayi gona shi daban ya samu masara buhansu can kuma sun taru ne sun yi masara sun samu buhu ɗari su biyu can kuma shi kadai buhu hamsin yanzu za mu ce yana da nawa kenan buhu ɗari can su biyu kowa yana da hamsin hamsin nan kuma yana ɗari yanzu shi a karan kashi yana da buhu ɗari kenan kenan za a haɗa lissafin noman waccan gona da na waccan gona Eh. mana shi ne muke magana ya ce kamar gari guda su taru su yi noma akwai garin da su taruwa suke yi su yi noma gaba ɗaya na wata gona guda ɗaya da amfanin wannan gonar suke gyara masallacin garinsu su babu wani fi sabilillahi a masallaci don Allah a taimaka kaga wannan sun kashe wannan masifaffiyar baran nan kullum da ke ku haka suke yi to haka yanzu waɗannan za su fitar da zaka ah. ah. kun yi shiru eh a ina إنما صدقات للفقراء قال مالك رحمه الله وإذا كان لرجل قطوع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك abinda kowanne kaso kowanne mutum nashi abinda ya mallaka a wannan bai kai zakka ba aw ahu ko ka san shi bai kai mata tajibu fihi zakka abinda ya kai zakka ba amma wa kanat idza jumi'a ba'd idza jumi'a idza jumi'a ba'd zalika ila ba'd sai dai idan aka haɗa wannan da wani idan aka hada wannan da bai kai zakka ba da wani da ya noma da ya kai zakka ya bulugu ma ta jibu fi zakka zai kai zakka fa innahu ha ɗaya kenan zakka ta ha zai hada sai fitar da zakka wana ji da ke ko zai hada sai ya fitar da zakka a'a. ya ce kodar jinsu ya sha bamban a'a sai wanda jinsu su ɗaya ne can ya noma masara fara can kuma ya noma masara ja duk jinsu ɗaya ne saboda a can ya samu muski can yana gana ai wuski 200 ya samu sa'i 200 ya samu kuma mun ce sai ya kai sa'i 300 ne zakka tsoraka a can ya samu sa'i 200 can ya samu sa'i 100 a 300 zakka ta zo in noman damana ne ɗaya bisa goma in noman rani ne ɗaya bisa ashirin bai haɗa ba bai yi ba bai yi ba bai yi ba bai yi ba bai yi ba bai yi ba idan ya ce idan ba jinsi ɗaya ba ne idan ba jinsi ɗaya ba bai yi ba ma na yi noma gyaɗa daban masara daban ai ba jinsi ɗaya ba ne wani kusa mana karatu ai duk muna ya ce zakar doya ya take duk muna cikin karatu na farko za a yi mata zakka shi ne duk muna cikin yanzu za mu tahi babu zakatul hububi wasu zaitun nan za a shigo da wanda ake yi mai da wanda ake mai zakka da mai zakkar amfanin gona tana da yalwa fiye da inda kake zato za ka fitar da da amfanin gonan ka samu ka je ka so ka fitar ka samu ka sayar ka fitar a kudin amma ba a kowanne ba fa kowanne da ka san shi yanzu mun zo batun gyada a me za a fitar da zakarta amma ko a gyadar ko a kudin a gushi ana mai da shi a gushi a mai din ko a gushin ko kuma a a sibiyan din shi a kudin shi ko ridi na ba ta mun fahimci wannan da kyau duk za mu zo kan a jinas ɗin nan kowanne da jinsinsa da jinsinsa duk za a bayani ku lura da kyau yanzu an zo zakar da kowa zai yi Ma ji ma dama wani ya yi noma fa eh? kuna ce na da kyau ko saboda haka in dai batun jinsi ne bayani zai zo akan kowanne za a bayanin jinsinsa da yan uwansa insha Allah ta'ala zan mun dan ja lokaci bari sai gobe insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك